a wannan shine darasi na takwas daga cikin darussan tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan littafi raddul adhan ila ma'anil qur'an na alqadi al-imam sheikh abubakar mahmud gumi a cikin watan azumin ramadan shekara ta 1443 daidai da shekara ta 2022 miladiya daga masallacin juma'an asb wanda yake layin babban dodo makera kaduna south ta jihar kaduna najeriya akwai tambayoyi kafin mu fara karatu kafin mu tashi aya ta goma sha biyar insha Allah haka ne aya ta goma sha biyar akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalam ya ce may Allah let you live long in a good health amin uh, please I want you to list those that can feed needy instead of fasting during Ramadan and how do they feed them? Is it by combining accounts or day by day till the end of Ramadan? Uh, the question is regarding uh, some kind of people that Allah subhanahu wa ta'ala is skilled to perform fasting of Ramadan This excuse may occur uh, for the reason of illness or sickness or traveling. Uh, the first one, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ مَرْضَى أَوْ عَلى سَفَرٍ قال الله سبحانه وتعالى uh, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin faman kana minkum maridan aw ala safarin Allah subhanahu wa ta'ala mentions two excuses that will get you to eat during Ramadan the first one faman kana minkum maridan if you are sick, there is many uh, types of sickness. Being an aged person is also a sickness. To be an aged person for 70 years, 80 years, 90 years, some people at the age of 70 cannot perform fasting. Some people at the age of 80, 90, 100 cannot perform fasting. So this being an aged person is classified into the excuse of sickness. So an aged person that cannot perform fasting during Ramadan, he can feed a needy. This feeding is by giving him a mudun nabi. nabi is a kind of measurement during the era of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, which is equivalent to 510 grams of maize or 510 grams of rice. This is what is equivalent to Muddun Nabi in the Prophet era. May Allah be pleased with him. So if you are sick, like an aged person that cannot perform fasting, and he cannot go back young, whenever you reach 80, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that uh, من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا so whenever you reach that age you cannot come back to a young person so there is no any time that you will uh, keep your fasting and do it later you can simply feed a needy by giving him a maize or a rice or any kind of grains for 510 grams for a day, for a day. And also, any kind of sickness. Allah subhanahu wa ta'ala trusted you as a Muslim. If you know that this kind of sickness cannot let you perform fasting, you know it better. Even a doctor cannot tell you all the kind of sickness that will not let you fast. Allah subhanahu wa ta'ala entrusted you in this issue. You know yourself better. If you say sickness, if you are sick, you can keep fasting aside. Somebody will simply experience cold or kata or any kind of simple sickness and say that I am sick. I will not fast. Allah subhanahu wa ta'ala instructed you. You know to yourself better than anybody. So any kind of sickness that you cannot fast, you cannot endeavor to stay without eating. from the dawn to the sunset. So that kind of sickness is the one Allah subhanahu wa ta'ala mentioned. So you can eat food if you think that this kind of sickness is a curing sickness, you can treat it later, so you should not go uh, and start feeding. You will uh, wait till after Ramadan, treat your sickness, and come back and pay this fasting that you didn't do during Ramadan. And another excuse is for the feeding mothers that are breastfeeding and also a pregnant lady or a pregnant woman. This is also a kind of sickness. But regarding a lady who is breastfeeding or a pregnant woman, she will not fast Ramadan if she cannot endeavor to do. But after Ramadan, when she delivered her baby, and when she finished the breastfeeding, she must come and pay back that day or the numbers of days that she didn't fast during Ramadan. In addition to feeding a needy, a pregnant woman and also a woman in breastfeeding period, she had two things. She must pay back the Ramadan days that she didn't fast and she must pay in addition, she must feed a needy. Every day, 510 grams of uh, maize or millet or rice or any kind of grain. Uh, and also the last question, is it at once or day by day? You can choose. You can feed the needy day by day, every day. Or you can merge it together at the end of Ramadan and take the grains for a one family. A family consists of father, mother, children. You can take the entire feeding of the month and give it to a family. So they can take a day eating that uh, food. A takaice abinda mai tambaya yake yi tambaya akai yana tambaya ne akan kan wa'in rashin lafiya ne ke zame wa mutum uzuri kare azumin ramadan kuma idan zai ciyar yaya ciyarwan yake rashin lafiya ko uzurin da allah ya kawo iri biyu ne uzurin tafiya da uzurin ciwo uzurin tafiya duk wanda zai tafiya matafiyi ne Allah ya ba shi daman tafiyan kasaru zai iya ajiye azumi idan ya dawo daga tafiya bayan azumi ya rama mara lafiya kuma abu na farko Allah ya baka amanan kanka cewa ko da likita ba shi bane zai baka final say kan ciwon da za ka ajiye azumi kai kanka sai ka yi wa kanka hukunci da kanka wani yana mura ne zai ce ai bai da lafiya don haka ba zai azumi ba kai ka sani wannan muran wacce za ta hana ka azumi ne eh da akwai cold akwai muran da zai iya hana mutum azumi daga mura ta zo da zazzabi da ciwon kai da ciwon ido da sauransu duka mura na zuwa da shi akwai ciwon muran da za ta iya hana azumi amma yanzu in malam ya ce maka me mura ya aji azumi ai an janyo rigima amma kai ka san irin murar da kake yi wacce ta sa ka ciwon kai da ciwon ido da ciwon gaɓoɓi da meye da meye shi ne ko ba shi bane kai ka kan a hakan nan daga cikin marasa lafiya da akwai tsofaffi tsohon da ya kai shekarun da ba zai iya azumi ba amma yana cikin hayyacin shi to zai dinga ciyarwa don ba zai aje azumin ba sai ya dawo matashi ya rama a'a ya tafi kenan hakan nan mace mai ciki hakan nan mace mai shayarwa wayannan duka za su iya aje azumi amma mai ciki da mai shayarwa idan sun aje za su rama kuma za su ciyar wayannan duka uzurruka ne da shari'a ta bayar a aje azumi ga kuma hukuncin yadda ake ramawa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara malar lafiya da imani da ni da ku baki daya malam tambaya ta a nan ita ce shin tahiya kala nawa ce a in suna da yawa a karanta mana to fa tahiya gaskiya suna da yawa gaskiya ne nau'uka siga na tahiya suna da yawa amma duk tahiyar da kaji malamin fiqhun nan sun kawo mana ahlari sun kawo mana ita a iziya sun kawo mana ita a risala duka sun zo a hadisai da aka duk wanda ka ɗauka kai yayi amma sigogi na tahiya suna in kace ce za ka tantance sun fi siga goma amma duk wanda kai cikin wa'annan sigogi da ka gani a littafanmu na fiqihu da littafanmu na hadisi bulugul maram da sauransu duk zaka gani wa'annan a iya mai ingantattu ka kwantar da hankalinka kai babu mushkila sai tambaya ta biyu malam mutum ne yakan tashi cikin dare ya yi sallolin nafila da azkar har zuwa lokacin sahur sai ya tashi sai ya tashi yayi sahur sai ya wanke baki ko kuma sai ya wanke baki kana ya tafi zuwa masallaci da wannan alolan da ya yi nafila da ita shin wannan alolan na nan eh in bai yi fitsari ko ya yi rihi ko ya yi abin da ke karya alola ba alola na nan inda a ce ba zai yi bacci ba sun sallar isha'i alolan da ya yi isha'i ya zauna da ita ya ta azkar yana tahi yana salloli har ya kai zuwa asuba ya zo ya sallar asuba sallar shi ta yi ba muskila ba ne in dai ba ya yi abin da ke karya alula ne na hadafi ko kuma sababi a yace a sha lafiya amin amin malam a karanta mana aya ta goma sha biyar a cikin wannan sura suratul maida بسم الله الرحمن الرحيم نعم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير نعم قد جاءكم من الله na'am malan yace wa ba'da an zakar al-fariqain min ahli al-kitabi bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kungiyoyi biyu na ahli al-kitabi yahudawa waɗanda suke da'awan bin annabi Musa alaihi salatu wassalam da nasara waɗanda suke da'awan bin annabi isa alaihi salatu wassalam wa naqadahuma misaqahuma kuma Allah ya ambaci cewa Allah yayi alkawari da su amma sun warware wa ma asabahuma fi dhalika min aljaza'i sayyi da kuma abin da ya same su na daga sakamakon mutum ya dauki alkawari ya warware cewa Allah zai tsine ne kuma Allah zai sanya kiyayya tsakanin shi da ƴan uwan shi da'ahuma ila al-islami sai Allah ya ce ko su shigo musulunci faƙala Allah ya ce ya ahal kitabi ya kuma abota littafi al-yahudu wa nasara kenan yahudawa da nasara sun fi kusa da musulmi domin su suna da littafi farja akum rasuluna hakika manzanmu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ya zo muku yubayyin lakum kaseeran mimma kuntum tukfuna yana bayyana muku da yawa daga cikin abubuwan da taktumuna kuke boyewa min alkitabi na daga littafin at-taura wal injila ma'ana su ahlul kitabi suna boye at-taura da boye nassoshin cikin at-taura da injila ka ayatin rajami kaman ayar da aka yi magana ta idan mutum yana da aure ya yi zina ko ya taɓa aure ya yi zina a jefe shi to yahudawa suna koya wannan aya wa sifatuhu sallallahu alaihi wa sallam da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam isharata Isa bi Ahmad fil Injil na bisharan annabi Isa da cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama zai zo kamar yadda yazo cikin Injila wa ya'fu an kaseer kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana kauda kai yana barin abubuwa da dama da kuke ɓoyewa bai ma ambata ba an yi shiru an gane wato cikin karamci na Allah kenan Allah ya ce wa ya'fu an kafir ahlul kitabi ne sun ce Allah yana da ɗa sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma Allah ya ce yubayyin lakum kafiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kafir abubuwa da dama da kuke boyewa na addinin Allah Allah yana bayyanawa kuma akwai abubuwa da dama wanda Allah ya kyale ku kuma wannan ita ce sirrin jin daɗin rayuwa wanda ya saba maka kaga yahudawa da nasara sun saba wa Allah alƙawarin da suka ɗauka cewa za su bi annabin da zai zo na ƙarshen zamani sun saba sun ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi yunkurin kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce Allah ma yana da ɗa yahudawa sun ce uzairu ne ɗan Allah nasara sun ce annabi isa ɗan Allah sun yi fito na fito da Allah Allah subhanahu ta'ala ya ga yadda suka saba ne amma Allah ya ce yana bayyana waɗannan laifuffuka nasu amma kuma akwai abubuwa da dama da suke yi suke ɓoyewa Allah yana kau da kai baya bayyanawa wannan shine girma kuma wannan shine sirri na ɗaukaka a rayuwa idan kana tare da mutane za a ɓata maka rai to kai kar ya zama na kai duk abin da aka yi ma sai kai faɗa a kai kai ba ka jira ne a taɓa ka da an taɓa ka wallahi kai ina ai kai ba ka bari ai kai ba ka taɓuwa ai kai daga an maka wallahi sai ka rama wai in baka rama ba za a rena ka to wallahi a ƙarshe sai an rena ka a ƙarshe sai ka gane ba ka da wayo a ƙarshe kai da kanka sai ka fito ka ce a yafe maka lalle fa ba ka da wayo hakan nan ne rayuwa take amma ka ga mutumin da za a yi ne ɗaya ya kawo da kai aime biyu ya kawo da kai aime na uku ya ce to don Allah ka daina mana ya kawo da kai kai me na hudu ya kara kawo da kai kai me na biyar ya kara kawo da kai sai ka kara yi to shida ya ce ka bari mana dan Allah to wannan shine hanya ta ɗaukaka kuma shine hanya ta girma kare zama duk abin da aka yi maka sai ka yi magana akai. ko a tsakaninka da matanka ne ko a tsakaninka da 'ya'yanka ne ko a tsakaninka da ma'aikatanka ne ko a tsakaninka da abokananka ne ko a tsakaninka da talakawanka ne in kai mai mulki ne abubuwa da dama ka dinga kau da kai yahudawa sun zagi allah sun karyata annabin allah amma kuma allah ya ce yana bayyana abubuwan da suke yi amma kuma abubuwa da dama da suke yi yana kau da kai baya bayyanawa to wannan shine ci gaba a rayuwa ka dinga zama mai kau da kai ba komai za ka bayyana kai magana ba akai. Allah ya sa mu gane shi yasa a cikin hadisin ummu zar'in a cikin hadisin ummu zar'in ɗaya daga cikin matan da suka yabi mazajen su, sai ɗayan take cewa zauji idza dakala fahad wa idza kharaja asad tace mijina idan ya shigo gida da misali idan kuma ya fita zaki ne to za ka ce to wanne ne ba wanne ne ba duk jefu fitina ne a'a ba haka ba ne ba ka ji larabci ba ai ga wanda ya san ɗabi'an dabbobi shi zaki fitinanne ne ko me ya gifta ta gaban sai ya kai mai bara bai san reni shi kuma musa idan ya ci ya ƙoshi to zai kwanta ya bacci a jin shi komai ma ya zo ya wuce ba ruwan shi shi ta ce ma'ana ita mijinta mutum ne mai kau da kai inda aka dan baka abinci ya ya koshi duk abin da ake kawai sai ya rabu da su baya fitina amma kana mai gida ka shigo ana cin karo da bokiti kwararam kwararam kwararam kwararam gashi nan wancan ya ji ciwo a kauri wancan ya tuntuɓe wancan ya targaɗe saboda ka shigo dole sai an dinga kau da kai kana yi kaman baka san an yi ba to shine ko da a wurin aiki idan kana shugabanci a wurin aikinka to hakan nan za ka dinga kau da kai idan ana yin abu wani lokaci sai ka yi kaman baka san an yi ba in aka dan yi da yawa kuma sai ka kira sai ka ce to ku daina na aka ƙara yi sai ka dan kau da kai to daga nan ma za a dinga jin shakkan a yi din amma in ka zama dan keke da keke to za a yi tayi din mu gatsiya mu ga yadda zai wanda suka fi shi zafi ba sun zo sun wuce Allah ya sa mu gane wato rayuwa sai ana cizawa ana hurawa sai komai ya tafi daidai Ya ce wa ya'fu an tafiyar min fa fala yubayyinuhu kaga Allah bai bayyanawa idan lam yakun fihi maslaha illa ibtidahuhum in dai abin da yake ba maslaha a fada illa a tona asirin maki to shi Allah ba harkan tona asiri yake ba yahuda sun yi laifuffuka da dama wanda in ba maslahan mu ji labarin to Allah baya fada saboda me amfanin fadan kawai an tona asirin su an ce mutanen banza ne bai da amfani da haka ko da wani mutum ya bata maka rai ya yi wani abin da yake ba daidai ba karka je ka dinga ba da labari ya bata maka rai ka gan shi kuma ya yi tata karka je ka ce da Allah ku rabu da shi ai ni abin da ya ma ban damu ba abin da na san barawo ne da waye ce ka faɗa ko me meye maslahan in ka faɗi shi barawon ne sai ka karu da mene da aka dan kana faɗa da mutum karka dinga jin daɗin ba da labarin shi mara daɗin ji kana ganin kaman kafan shi ba daidai ba ne rayuwar nan sai mun dinga danna zuciyarmu muna yin haƙuri to shine komai zai tafi daidai Allah ya gyara mana al'amuranmu wal fa'idatu fi dalika fa'ida game da wannan annahum ya'lamuna kaunan nabi sallallahu alaihi wa sallama aliman bima yakunahu Allah ya faɗa wa Yahudawa cewa Allah fa yana bayyana abinda kuke boyewa kuma yana barin wa'ansu dai kawai saboda su san cewa fa annabi ya sani ya dai kyale su ne wa mu'jizatan lahu aidan kuma wannan mu'jiza ce fa yakunu zalika da'iyan lahum ila al-imani wannan zai kira zuwa ga imani qad ja'akum min Allahi nurun Allah ya ce hakika haske ya zo muku daga Allah wa huwa an-nabiyyu shine annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga ashe daga cikin sunan annabi akwai nuru nur nur hasken annabi ne ma'ana haske ba ma'ana sunan annabi ne nur sunan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam mu a hausa muna cewa nura nura muke cewa ko amma ba daidai ba ne nur ake cewa eh, nura in ka ce nura a ƙasashen larabawa sunan mata ne nura za ga akwai nur namiji akwai nura in ka ce nura mace ce kenan na'am eh nur kenan nur ai ba a faɗin shi a larabci ba a faɗin wasalin ƙarshe ai yawwa kama a ce bismillah ba za ka ce bismillahi ba a bismillah kenan an ta za a ce nur nur haka za a ce to sunan kenan wanda suna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kitabun mubin kuma hakika littafi bayyananne ya zo wal qur'an al qur'ani kenan sai aya ta 16 yahdi bihi Allah man ittaba yahdi bihi Allah man ittaba نعم ونخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya hadibihi shi annabi sallallahu Alaihi sallama, Allah yana shiryarwa da annabi annabi sallallahu alaihi wa sallama hanya ce ta shari'a awul kitab ko kuma Allah yana shiryarwa da alqur'ani duk ma'anan duk daidai ne in ka wa in tuti'uhu nene wa in tuti'uhu tahtadu shine to ya hadidihi din kenan in kun yi wa annabi da'a za ku shiryu kenan ya hadidihi ya hadidin nabi ko kuma ya hadidul kitabi din alqur'ani eh shi ma alqur'ani shari'a ce ta Allah a yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu Allah subhanahu wata'ala yana shiryar da wanda ya bi hanyar yardan shi da an amana yi imani da Allah subulus salami Allah na shiryar da mutane zuwa hanyoyi na aminci turuqus salama in dai ka bi musulunci ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kana cikin salama ba ka da mushkila wa yukhrijuhum min adh-dhulumati Allah zai fidda su daga bata al-kufr batan kafirci ila nuri zuwa ga hasken al-imani hasken imani bi iznihi da iznin Allah bi iradatihi da nufin Allah ma'ana shirya shiryarwa shiryar ma ta Allah ce sai Allah ya so din zaka shiryu in Allah bai so ba zaka shiryu ba wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ba za ku so ba sai idan Allah ne ya so da haka shiriya tana hannun Allah akwai shiriya iri biyu da akwai hidayatu irshadin da akwai kuma hidayatu tawfiqin hidaya iri biyu ce hidayatu irshadin shine a nuna sadda kai a nuna maka hanya hidayatu tawfiqin kuma a dauke ka a shigar da kai har gidan kaga wanda yazo ya ce maka ina ne kasuwan kakuri sai sai ka ce ne to ka bi nan ka bi kudu ka miƙe har ƙarshen titi idan ka miƙe ka tafi ka tafi ka saukar da kan titi ka ba hannun hagu shi yana daga nan ya ce to sai ka dawo sai kuma da ka tashi da ka fara bin kudi ɗin, kawai sai ka zame kai yamma ka gangara sai turkaniya shi dai wanda ya ma ai ya shiryar da kai ko amma kuma kana da in ka ga dama ka bi in ga dama kar ka bi to shine hidayatu irshadin shiryarwa na Allah ya ce ma kai sallah ka shiga aljanna kai azumi zaka shiga aljanna kai zakka zaka shiga aljanna ka bi iyaye zaka shiga aljanna ka zama mai nagarta za ka shiga aljanna banda sauraron kiɗe-kiɗe banda kalle-kallen banza banda wake-wake banda raye-raye duka Allah ya hana sai ka kiyaye wannan dokokin an nuna maka hidayatu irshadin kenan ka bi amma hidayatu tawfiqin shine a ɗauke ka a kai ka har inda kake so ka je din to shine annabi yace innaka la tahdi a hababta. lalle kai ba za ka iya hidayat taufiƙin ba ka sa wanda ka sowa aljanna a'a Allah shi yake sanya wanda ya sowa aljanna kai dai kai musu wa'azi kawai shine wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idnihi wa hadihin ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da su zuwa ga hanya daidaitatta dinul islam wato addinin musulunci thumma zakara kufran fariqain ala tafsili to bayan wannan bayani da Allah ya yi magana akan cewa na farko dai yahudu da nasara sun saba alƙawari Allah ya tsine musu ya sanya kiyayya a tsakaninsu na biyu Allah ya ce to ku yahudawa da nasaran nan ku zo ku musulunta mana to na uku Allah zai mana bayani akan wai yahudawa ne suka yi suka zamo kafirai nasara ma me suka yi suka zama kafirai shine Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد حبل مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما نعم يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير na'am Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam hakika waanda suka ce lalle Allah shine Isa al-masih dan maryam sun kafirta haifu ja'aluhu ilahan yayin da suka maida annabi Isa suka ce ya zama Allah wa humul yaqubiyya sune asalin su kungiyar yaqubiyya firqatun minan nasara wani bangare ne daga nasara wanda a yanzu kuma ya zama shi ne gama garin aƙida na nasara duk inda nasara yake zaka ganshi da cross yana roƙon wannan cross ɗin, ma'ana inda aka yi crossing din annabi Isa haka yake nufi to ka gani sun tattara akan wannan kafirci na cewa annabi Isa Allah ne suna cewa wato aƙida na trinity kenan god the father god the son god the holy ghost kuma wai trinity nan da awa? rudu kenan to waɗanda suke da wannan aƙida na cewa annabi isa allah ne sun kafirta wannan aƙida ce da ta zo daga baya a cikin addinin nasara kuma daga baya har ta zo ta mamaye akwai wata rana da wani banasare ya kawo wata shubuha ba fa shubuha ba ce amma a wurin wa'in sai ta iya ruɗa su da aka yi magana a kan cewa ai Allah kaɗai ake bautawa bai kamata nasara su dinga riƙen kuros suna zuwa suna addu'a a gaban cross suna rataye cross suna kaza suna kaza ba sai wani tsare ya ce to ai idan su sun sanya cross a coci ai su ma musulmai su ma suna sanya wata da tauraro a masallaci sai suka ce to su sun sa cross musulmai kuma sun sa wata da tauraro to kaga sai wani sai da an kada shi an ce kai to ashe mu ma da namu kai da naku a nene kai kuma da naka mene shi musulmi idan ya zo zai gina masallaci sai ya sanya watan nan da tauraro yana tallane cewa jama'a ko daga nesa ka hanga ga masallaci a nan zo kai sallah kamar signboard ne in ka ga dama ka cire watan da tauraro ka tumbike shi ka rubuta asd jumu'at Ya yayi kawai ba wani abu bane ana nuna maka cewa kaman ana tallane ana cewa zo kai sallah a nan amma idan wani ya zo ya taka watan nan da tauraro sai ne ne dan wani ya taka wata da tauraro ko an ga wata da tauraro a bayi a ajiye sai ne wani abu ne ba wani abu a ciki domin saboda wato bai da wani wato kadasa ba wani holi abu bane wanda yake da wani tsarki na musamman a addinin musulunci is not something sacred ba wani abu ne tsarkakakke ba amma su a wurin cross din nan wani abu ne tsarkakakke is something saka to them abu ne tsarkakakke a wurin su shi ko musulmi wata da tauraro ba wani abu ne tsarkakakke kuma ko musulmi ba zai aje wata da tauraro in zai yi addu'a ba ko ba za ka shigo cikin masallaci ga wata da tauraro ba ko gan shi a wurin liman duka babu saboda haka shi musulmi ya gane idan nasara ya ce maka su suna rike cross ai kuma kuna rike wata da tauraro sai mu ce kai cross a wurin ka ibada ne mu kuma wata da tauraro kaman symbol ne ina da ba ka cire shi ka rubuta bana a wurin ka rubuta this is a mock ya wadatar da shi da wadatar tauraro duk ɗaya ne wannan shine an sa an gane an san kada wani ya faɗi wata magana mara tushe ya zama na har tunanin to me za a ce musu ai ba wata magana bace mai wuyan sha'ani da haka Allah subhanahu wata'ala yace waɗannan sun kafurta ne nasara saboda sun ce annabi Isa Allah ne ka ce musu fa may yamliku an yadfa min layi shai'an ka tambaye su waye isa ya tunkuda wani abu daga azabar Allah in da an yi hulikar masiha bana maryam inda Allah zai so ya halakar da annabi Isa dan maryam wa ummahu inda Allah zai so ya kashe sayyida maryam alaihi wa man fil ardi jami'an inda Allah zai so ya kifar da duk mutanen da ke cikin duniya waye ya ya hana ai la ahada yamliku zalika ba wanda yake da wannan iko walau kana masihu ilahan la qadara alaihi. inda a ce annabi Isa Allah ne da ya iya tunkuda waɗannan abubuwa wallahi mulku samawati wal ard Allah shi yake da mulkin duk abin da ke sama da ƙasa da mutane da aljanu da tsuntsaye da annabi Isa da sayyida Maryam da kowa da kowa wa ma huma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa ya ma ya yasha'u Allah shi yake halittan abin da so. shi Ya so ya halitta annabi Isa din babu uba wallahu ala kulli shay'in sha'ahu qadirun Allah akan duk abin da so mai iko ne wa minhu ihlaku Isa wa ummihi inda Allah ya so da ya halakar da annabi Isa da mahaifiyar shi alaihi assalam mimma yadullu ala nafi ilahiyatihi wanda ya nuna cewa lalle annabi Isa ba Allah bane saboda hatta su ma a cikin injila sun ruwaito cewa lokacin da aka zo za a kashe wannan wanda suke tsammanin annabi isa ne sai suka ce sai yana ihu yana ihu yana cewa allah na allah na to yaya wani irin allah ne yake ihu yana neman ceto wai za a kashe shi allah ya kiyaye allah ya tsare mana imaninmu aya ta goma sha takwas allah ya ce wa ƙarfi yahudu wa nasara

يبلغ من يشاء نعم ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما نعم وإليه المصير وقالت اليهود والنصارى يهودا والنصارى سكشي أي كل منهما dukkan suka ce nahanu abna'ullahi suka ce wai su ƴaƴan Allah ne ai ka abina'ihi fil manzila mu muna da matsayi kamar matsayin ƴaƴa a wurin uba haka suka ce haka suka wai a wurin Allah wa huwa ka abina fil rahmatu wash suke cewa Allah ubansu ne wurin tausaya musu da rahama wa ahibba'uhu suka ce mu ne masoyan Allah kullahum ya Muhammad ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kace musu idan da gaske ku ƴaƴan Allah ne falima yu'adhibukum bi dhunubikum dan me Allah ke azabtar da ku da zunubanku to nawa Allah yana turo azaba iri-iri akan Yahudawa da Nasara to nawa inda ku ya'yan Allah ne yaya Allah ke azabtar da ku in Sadaktun fi zalika in gaske ne wala yu'adhibu al-abu waladahu ai uba baya azabtar da da wala habibu habibahu masoyi bai azabtar da masoyi wa qad azabakum fa antum kadibuna to tunda mun ga a tarihi Allah ya azabtar da Yahudawa da Nasara to lalle ƙarya take lalle ba ƴaƴan Allah bane bal antum bashar ka ce musu ku ba kowa bane ku mutum ne da nama da jini da tsoka da kashi da fata da komai da komai ku mutane ne kawai mimman ay min jumlati man khalaqa daga cikin jumlan halittan da Allah yayi min albashar ne daga mutane lakum ma lahum duk abinda mutane suke da shi na right da haƙoƙi kuna da shi wa alaikum ma alaihim duk abin da ya hau kan mutane na responsibilities da wajibai kuma ya hau kan ku duk rest ɗin da kuke da shi kowa na da shi hakan nan duk waɗansu responsibilities da ke kan mutane kuma ya hau kan ku duk ya kuke ba wanda kuka fi Allah bai da ɗa bai da jika yaghfiru liman yasha'u al-maghfirata lahu Allah in ya so ya gafarta wanda ya so sai ya gafarta wa yu'adhibu man yasha'u ta'dibahu in Allah ya so ya azabtar da wanda yaso so la'atirada alaihi ba wanda ya ya ce mai danne to kaga wannan aya ita ce abin tsoro cewa Allah yana azabtar da wanda ya so kuma yana yin rahama ga wanda yaso saboda haka baka sani ba kana cikin waɗanda Allah zai wa rahaman baka sani ba hmm. baka sani ba kana ciki koko baka ciki baka sani ba kana cikin waɗanda za a yi wa azaba din koko baka ciki shi yasa dan adam bai da kwanciyar hankali hankalinka ba zai kwanta ba sai an yi hisabi an baka littafinka da hannun dama an ce shiga aljanna kaga ka zo kofar aljannan nan an bude ka shiga sai ka ce to ba matsala amma in dai kafin ka shiga aljanna ne to da sauran rana a ba bayan an tsallaka siradi to tsakanin musulmai da musulmai waɗanda sun tsallake fa ba za a shiga wutan ba to a nan ne za a tsaya a yi kisasi wannan ya daki wannan wannan ya fasa wannan baki wannan ya tunkuyi wannan a nan za a tsaya a yi kisasi sannan a wanke zukatan kowa sannan a ce to an dai rama ko to ku shiga aljanna da haka kafin a shiga aljannan nan din mai hankali bai da natsuwa haske ya ga ya shiga aljanna saboda baka san me zai faru ba ba ka da tabbas kuma hakikanin gaskiya kishin Allah komai kankantan shi wallahi bai da kaɗan saboda ɗan adam inda a ce azabar Allah shi guda ɗaya na wutan jahannama inda za a saukar da shi a duniya da ya rubuta duniyan nan gaba ɗayanta ka kalli yadda bature ya ƙirƙiri atom abin nan bomb wannan nukiliya, yadda bature ya kirkire shi a saki guda ɗaya ya kashe miliyoyin mutane to yaya wutan jahannama wanda gaba ɗaya wutan duniya gabaki ɗaya ba ta kai kashi ɗaya cikin ɗarin wutan jahannama ba ba ta kai ba da aka azabar Allah kai dai karka saki jiki ka ce ai babu komai ai ina saba wa Allah amma ina yin sadaka ai ina saba wa Allah amma dai ina tuba in ka kiyaye ka kiyaye a yi ƙoƙari a haƙura da saban Allah Allah ya ba mu ikon dannewa walillahi mulku samawati wal ardi Allah shi ke da mulkin sammai da kasai wa ma bainahuma da abun da ke tsakanin su wa ilaihi masir makoma na ga Allah ne almarji'u wato makoma bayan wannan bayani da duka Allah yayi thumma karara da'wata 'ala al-fariqayn jumlatan to Allah dai bai bar yahudu da nasara ba sai ya ƙara maimaita musu da'awa wa nabbahum 'ala hadha an-nabi ya fadakar da su akan wannan annabi li yarji'u ilayhi min an gayyihim domin su dawo daga zaluntan annabi sallallahu alaihi wasallama da suke yi fa qala sai Allah ya ce ya ahlul kitabi qad ja'akum ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum نعم فقد جاءهم بشير ونذير والله على كل شيء قدير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ahal kitabi ya kuma abota littafi yahudu da nasara Allah daidai daina kiransu ba ya ce ƙajja a kuma rasuluna hakika manzanku ya zo mana a manzanmu ya zo kaga ai a baya kad ja'akum rasuluna ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce kad ja'akum minallahi nurun kaga Allah na ta maimaitawa ya ahli kitabi kad ja'akum rasuluna a kad ja'akum minallahi nurun sai kuma ya ahli kitabi kad ja'akum rasuluna Allah na ta maimaitawa ya ku ahli kitabi Allah na tarairayen su Allah na janyo su sun kafircewa Allah sun ce Allah yana da ɗa sun yi ƙarya sun ƙaryata annabin Allah ka san inda mu ne da tuntuna an yi ta an gama a ce yanzu kai kai ne uh, gwamna kawai wani ya fito ya ta zaginka yana kunduma maka zagi ka aiko 'yan aike ya ƙaryata su duk abin da ka ce ya ce ƙarya ne sannan kuma ka zo kana ce ne ya kaiwa ne ya kaiwa ne ya kaiwa ne ina mala ai lalle za a nuna ne giyan mulki to amma Allah subhanahu wataala shi ya mallaki komai da kowa yahudu nasara suke zagi suke cewa ya haihu ya aiko manzo suka ce ba za a bu ba duk ma abin da za a yi a yi amma sai Allah yana ce musu ya ahal kitabi ya ahal ya ku ahal kitabi ya ku yana kiransu yana tautasa musu Allahu akbar ba wanda babu wanda ya kai Allah hakuri to kai ma ka dan kwatanta za a bata maka rai za a zalunce ka ka bada haƙuri kuma kai fa aka zalunta kuma ka ce to dan Allah ya haƙuri wata rana wannan da ya zalunce kan zai dawo ya ce kai ya Allah Allah ka sakawa na da alkhairi to wannan addu'an da yayi maka kuma insha Allah karbabba ce saboda yayi maka addu'an yana da yaqinin ka fi shi gaskiya ya cuce ka kuma ka bashi haƙuri wannan addu'a ce ta gaskiya ɗari bisa ɗari babu cuta a ciki ba damfara a cikinta da haka babu wanda zai yi haƙuri ya tozarta ko ya wulaƙanta ɗaukaka tana nan gare shi yahudawa su suke kafircewa Allah amma Allah yana tarairayarsu yana cewa ku yi imani mana ga manzo na nan ku bi shi mana kai ka ce wato kaman ana neman wani abu ne a wurin idan Allah ya ga dama ya ce ƙasa ta rike su kawai a inda suke shi kenan sun daina motsi kenan amma sai Allah yana ce musu ku daidai annabi na ku bi shi mana ku karba da'awan mana ku duba mana ku gani yana da gaskiya fa ku kalla mana ana ta tarairayi Allahu akbar yace a Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yubayyinu lakum yana bayyana muku shara'i addini shari'o'in addini ala fatratin inqita'in min ar-rusuli annabi yazo a daidai lokacin da manzanni suka yanki an samu fatara idh lam yakun bainahu wa bain isa rasulun dan ba a yi manzo ba tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma annabi Isa alaihi salatu wassalam dan haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya fi kusa da annabi Isa saboda babu annabi tsakaninsu ومدة ذلك خمسمائة وتسع وستون sana? tsakanin abin da aka samu shine shekara biyar da da shida, wa'anda aka yi babu annabi a tsakani li'alla ta ƙulu idza uzibtum Allah ya ce to ku bi fa annabin nan nawa kada ku kangare ne in na tashi azabtar da ku ku zo kuna cewa ma a min za'ida bashirin wala nabiyyin kar ku zo kuna cewa ai da aiko mana manzo da mun bi domin aiko faqad ja'akum bashirun wa nadhir haqiqa mai albishir mai gargadi ya zo muku fala udhur lakum idan kenan ba ku da uzuri wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai wa minhu ta'zibukum daga cikin ikon Allah Allah fa zai iya azabtar da ku in lam tattabi'uhu idan ba ku bi shi ba li'anna adam ittiba'ihi khulfun lil wa'di domin rashin bin annabi sabawa alƙawari ne wa naqdul limisaqikum ma Allah kuma sabawa alƙawarin da kuka dauko ne tare da Allah subhanahu wa ta'ala dan haka Allah ya riga yanke wa kowa uzuri yahudu nasara musulmai duk an yanke mana uzuri mai taliki ya kawo hadisin cikin sahihi muslim daga abi huraira radiyallahu anhu annahu qala yace wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wallabi nafsu muhammadin bi yadihi annabi yace na rantse da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ke hannun shi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani mutum da zai ji labari na daga wannan al'umma Yahudiyun wala nasrani ba yahude ne shi ko ba nasare ya mutu sannan ya ji labari na kuma ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi bai imani da aiken da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin Nari faci ya zama dan wuta annabi yace duk wani ba yahude da duk wani ba nasare da ya ji labarin manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bai musulunta ba ran tashin kiyama sai ya shiga wuta kai tsaye ne ba a compromising akan addini eh da akwai zaman lafiya akwai lakum dinukum waliya din amma fa gaskiya ɗaya ce ku musulunta ku shiga aljanna kun ki musulunta Allah ya kai mu lahira za ku gani shikenan ko na'am amma babu wani maganan cewa ai da Allah ɗaya ake bautawa idan an je lahira dai ai dai za a gane a'a mu tun a duniya mun gane duk wanda ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa dan aljanna ne mun gane kawai duk wanda bai ba annabi ba ya kafirce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama dan wuta ne mun gane ba neman shawara ake ba ba wai ana trial bane ba gwadawa bane a'a kawai gaskiya ce guda ɗaya kuma haka take sai kuma akwai hadisin da ya zo cikin sahih bukhari cewa duk wanda Allah ya ba shekara 60 to Allah ya yanke mai uzuri hadisin yace a'zara Allahu ila mar'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sana duk wanda Allah ya ba tsawancin kwana har ya kai shekara 60 Allah ya gama yanke mai uzur in ka kai shekara 60 a duniya to ba ka da uzurin da za ka koma wurin Allah ka ce wai kai baka yi kaza ba ko baka iya kaza ba a shekara 60 din nan har yau baka iya fassaran Fatiha ba to me kake a duniya dole ne ka ware lokaci ga tarjaman nan na malam abubakar gumi ko mai fassarar hausa ka siya ka je kai ta karanta kana fassarawa ayoyi bakwan nan na fatiha ka san su ka san fassararsu idan ka iya ka ba matar ka ce ta rike ta ja maka aya kai mata tafsiri ka biya in ta kayi kutuwar ce wallahi ba haka malam ce ba a gyara ma ka iya amma me kake yi a rayuwa kai shekara arba'in baka iya ƙur'ani ba me kake a rayuwan kai shekara arba'in baka iya alamtara kaifa ba me kake yi a rayuwan ko ma me ka iya kenan wai da Allah me ka zo yi to hadisi dai ya ce duk wanda ya shekara sittin, to bai da uzurin da zai je ya faɗa Allah an gama ka jira gamuwa da Allah kawai ka faɗa ne me ka zo yi a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu insha Allah ta'ala za mu tsaya a daidai wannan wuri saboda gobe da akwai sabuwar kissa da za mu shiga kissan annabi Musa da mutanen shi a yayin da ya ce shiga wannan ƙasa ta falastin ƙasa mai tsarki amma suka kangare suka ƙi shiga Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da ɗimuwa. har annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi wafati a cikin wannan dimuwa abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakuranmu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kasan mu Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali duk wani fitintunu Allah ya kauda mana duk wani abin da muke gudu Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye mu ya raba mu da shi Allah ya sanya mana farin ciki a cikin rayuwar mu Allah ya yalwata mana arzikin mu Allah ya mana albarka a cikin dukkan abin da ya bamu Allah ya sa abin da ya bamu ya ishe mu kuma mu ma har mu ba wa'ansu Allah ya gafarta wa iyayenmu mu suka rasu iyayenmu mu suke da rai Allah ya kara musu lafiya Allah ya kara musu tsawancin kwana ne albarka Allah ya bamu yadda zamu mu kyautata musu malaman mu wanda suka rasu Allah ya gafarta musu wanda suke gare Allah ya kara musu lafiya ya kara rufa musu asiri ya bamu ikon amfanuwa da ilimin da Allah ya basu 'ya'yan mu Allah ya musu albarka Allah ya shirye su matan mu Allah ya musu Allah ya musu albarka Allah ya shirye su mazajen cikin mu Allah ya mana albarka Allah ya shirye mu Allah ya bamu damuna mai albarka Allah ya raba mu da yunwa da fatara da talauci da damuwa kowace iri ce Allah اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتين اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يكافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum